sannan ya ce bai yamma kowa har ya ga bai goma kwairo. Wata abu ma shi ya ji daɗi. Bai sha madashi bai sha da daɗi ba ya sha da daɗi shi na yana waji da saura. Abdu mu zo fasha mu yi taro ko mun kai dubu. Na za jirgi da wa ya mai ɗauke kowa ya ka bai san sake ba. kowa ya sani ina wannan ka wuce maka kana baba dan gwamna na ira mai kyautar da ba yi. ya ne ba bai san sake ba mu ga da baban bala ya ya mai gidan goba mai magani da dama ga na farkin baula da mamman wanda na gabarwa ne amma gida da bayi ne ko yana zafin biya tunani zafi da amadu mai mara daga gaban bare da na ta warke obai inda da muru bangon ma buwaye za in ba da baban ya rida bai san akwai wani na kinkin kini akwai wani na kinkin kini yana da bakaro a kwarai dan ta kallo ina ibilai ko cikin sannan sarki yake ko cikin balwar sarki yake ko cikin bayan sarki yake ina jawarcewa dan ko ne ba ma dole kai in tabbata ce na lura ba wayo gare na gane zurfin mai zurmu gudu na yi da bai san sake ba mu ba gane ba ban bara. mu zo tasha mu yi taro ko mu gaidu na ta jirgi da waya gai mai dauke kuwa. Eh, akwai wasu zabe ba dai na zabe garan taji da na ku baje duka ba ku mai kyauta ani gurgure da mazan lako udafi da turkai ba mu ya da wani da ba haram sabo ne yadda da akwai wani na da ta jaga nan mata da an zo da ba bari da ji ya ai ba mai san da kera jikan hasan in ka yarda jikan hasan in ka yarda